karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana. Karibullah Abdulhamid na Madobi. To sauraro barkan mu da warhaka ga kanin labaran duniyar. Duk da biyan bashin da gwamnatin Najeriya ta yi ga bankin bada lamuni na duniya har yanzu bankin na binta maƙudan kuɗi. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsaro da kasar Iran. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙananan yara sama da dubu sittin na fama da cutar yunwa a Sudan ta kudu. A yau ne duniya ke cika shekaru tamanin da nasara kan sojojin Nazi. To yanzu kuma ga labaran bi da bi. Asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya bayar da tabbacin cewa Najeriya ta kammala biyan shi bashin sama da dala biliyan uku da ta karba a lokacin da duniya ta yi annobar ko kuma ta fuskanci annobar corona. Sai dai asusun ya ce har yanzu akwai raguwar kudaden da ya kamata Najeriya ta sauke masu alaƙa da bashin na covid-19 nura ado suleiman ya haɗa mana wannan rahoto bayanai sun nuna cewar yawan kudaden da asusun bayar da lamunin ke magana a kai sun kai dala miliyan 30 kwatankwacin naira biliyan 190 kenan waɗanda ake kira da sdrs a turanci imf na cajar waɗannan kuɗaɗe na sdrs ne waɗanda a iya kiransu da kuɗin ruwa daga waɗanda yake baiwa tallafi domin cike gibin rumbun tallafawa ƙasashen da ke karɓar lamuni daga baitulmalinsa yayin karin bayani kan lamarin babban wakilin asusun bada lamunin na duniya a najeriya mr christian ebeke ya ce cikin watan afrilun shekarar 2020 imf ya baiwa gwamnatin kasar tallafin bashi na dala biliyan uku da miliyan 400 domin rage kaifin tasirin annobar corona kan tattalin arziki kudaden da a halin yanzu ya ce gwamnatin najeriya ta kammala biya baki daya to sai dai a cewar wakilin asusun na imf abin da ya rage wa najeriya a yanzu shine biyan kudaden ruwan da ke tattare da bashin na kusan dala biliyan uku da rabi to a gaida nura ado suleiman yau juma'a hukumar kula da aikin haji ta najeriya na hakon ta kaddamar da tashin kashin farko na alhazan kasar daga uweri zuwa saudiya domin sauke farali a aikin hajin bana Fatima Sanda Usara ita ce mai magana da yawun Nahakon ta yi mana ƙarin bayani lokacin da ake tsaka da bikin tashin alhazan a safiyar yau. Alhamdulillah yau za a fara tashiwa daga Nigeria daga nan filin jirgin sama na Owerri Sabon Badiwe International Airport. Yanzu haka da muke magana duk manyan baki da za su kaddamar da wannan bikin tashiwar sun iso. Su alhazan suna karban faskunan su kafin su tafi su yi boarding na jirgin sama a insha Allah. Eh ana sa ran yadda da aka yi invited su ɗari uku da goma sha akwai mutane tara daga abia mutane shida daga bayelsa za su haɗu da 'yan anambra su ɗari domin wannan tashiwar. to addu'a mu shine allah ubangiji sa yadda aka fara a yau a cikin nasara a gama lafiya kuma muna ba su shawarar cewa su ɗauki duk shawarwari da aka ba su tun daga nan Najeriya kiyaye duk dokokin da ƙasar Saudiya suka shimfiɗa da kuma harka na darussa da da suka samu a nan wurin bita da sauransu Fatima Sanda Usara mai magana da yan hukumar alhazai a Najeriya to tuni dai wasu maniyata sama da ɗari biyar suka tashi zuwa ƙasa mai tsarki a jihar Bauchi da ke Najeriya inda a jihar Imo ma wasu maniyatan suka tashi. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudurorin gyaran dokar haraji da shugaban kasar Bola Tinubu ya aike mata. Kudurin da suka sha ko kuma kudurorin da suka sha caccaka a kasar lokacin da aka gabatar da su a bara. An amince da su daga ƙarshe sai dai majalisar ta yi wasu gyare-gyare ciki har da watsi da buƙatar ƙara harajin kayayyaki na VAT. zuwa kashi goma inda ta amince da barin shi yadda yake kashi bakwai da digo biyar baya ga haka majalisar dattawan kasar ta ki amincewa da daina zuba kuɗi a asusun manyan makarantu na ted da kuma hukumar bunƙasa fasaha ta sadarwa ta nitda da hukumar nasen gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsaro da kasar Iran sakamakon ziyarar da ministan cikin gidan kasar janar Ahmad Rezai Radan inda ya gana da takwaransa janar muhammad toba domin sanin tasirin wannan yarjejeniya mun ji ta bakin dr dikko abdulrahman na jami'ar zindar wannan yanayi da muke ciki yau kasar Nijar yau tana maraba da duka ƙasa wadda ke iya zuwa ta bata goyon baya kuma ta taimaka mata musamman wajen eh, samun kayan aiki su kuma kayan aiki ba wai kayan aiki ne kaɗai ba wanda ake ɗauka aje yaƙi da su akwai kamar abin da aka ce ma ran ma technologic wanda ke ba soji bayani musamman a lokaci wanda ya kamata su kai hari to eh, wannan ransanye makin yana da mahimmanci kuma iran tana iya taimaka ma nijar musamman a wajen wannan fanni saboda mi saboda iran tana da kamar satelit masu yawa tana kera jiragenta da kanta na yaƙi kenan dama ce yau nijar ta samu yau ta samu eh, shiga cikin ƙasashe wanda adda ransanyama mai karfi kuma ta ƙara ƙarfin ransanye ta. to babban matsala shine mi shine kamar iran kun san a nan duniya akwai kasashen turai masu adawa da ita musamman amerika da kasashen turai inda mun san niger tana da abu arziki na ƙasa wanda iran ke nema e, ruwa da jallo shine mi shine uranium to uranium kin nan a shekarun baya duka horon shi ce ke samfarin shi to wannan kasashen kaman ba su amincewa da ƙasa wata ƙasa ta yi alaka da ita musamman ka iran ta samu wannan arzikin kuma ta yi ta yi amfani da shi dukko abdulrahman na jami'ar zindar a jamhuriyar nijar rahotanni daga kamar sun ce barazanar kai hari na mayakan boko haram a garin garwa ya sanya hana sallar juma'a da aka saba gudanarwa a yau abinda ya jefa jama'a cikin rudani bayanan sun ce tun da safe aka yada labarin shirin kai harin 'yan ta'adda waɗanda suka zafafa hare-harensu a 'yan kwanakin nan wannan ta sa shugabannin ɗaukar matakan dakatar da sallar juma'a domin kare lafiyar jama'a cikin manyan masallatan da aka rufe a yau har da masallacin tsohon shugaban ƙasa ahmadu ahijo wakilinmu a garwa rilwanu shehu usman ya tabbatar mana da aukuwar wannan lamari a kasar chadi mai shigar da kara ya buƙaci ɗaurin shekaru goma a gidan yayi kan idris yusuf boy tsohon minista kuma shugaban fadar shugaban kasar muhammad idris debi da bisa kama shi da laifin cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi abdullahi isa ya haɗa mana rahoto a kai a kasar ta chadi mai shigar da kara na neman kotu da ta hukunta mutanen biyu da aka sama da laifi da suka haɗa da batun cin hanci da rashawa na farko shine dan kasuwa abut hashim buder da laifin cin hanci da rashawa wanda ya zuba wa tsohon minista idris yusuf boy sefa biliyan goma don samun kwangilar gwamnati ga kamfaninsa na kasuwa kasuwanci karkashin sunan Hashim Business Center a shekara ta 2021 a ɗaya gefen mai shigar da ƙara ya kuma buƙaci a hukunta idris yusuf boy da laifin cin zarafi a ma'aikatarsa a lokacin da yake rike da bukamin shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa mai gabatar da ƙara na fatan kotu za ta ɗau wannan mataki na hukunci wanda hakan zai tabbatar da cewa wannan gwamnati da gaske take a batutuwan da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa sai dai lauyoyi masu kare tsohon ministan sun buƙaci kotu ta bayar da belinsa tare da biyan sefa kusan biliyan sha ɗaya labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu da suka hada da hukumar samar da abinci da ta kula da ƙananan yara sun bayyana cewa rikicin kogin nile na sudan ta kudu ya hana kai agaji ga yara sama da dubu sittin da ke fama da cutar yunwa wato tamuwa a arewa maso gabashin ƙasar kusan wata guda aisha shehu kabara na da ci gaban labarin hakan na kunshi cikin wata sanarwa da hukumomin suka fitar a ranar alhamis suna masu cewar suna sa ran samar da abinci mai gina jiki a ofanil da ke kan gaba wajen matsalar karancin abinci masu gina jiki zai kare zuwa ƙarshen watan mayu da muke ciki wakiliyar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu mary allen ta ce yaran suna kan gaba wajen shan wahala don haka suna buƙatar agajin gaggawa wajen samun abinci mai gina jiki saɓanin hakan zai iya haifar da gagarumin matsala a cewar takogin kogin shine jigo wajen shigar da kayayyakin agaji zuwa sudan ta kudu kasancewar babu tituna a mafi yawan wurare da ke fama da matsalar ta tamowa sosai musamman lokacin damina wanda da dama ba a iya bin hanyoyin a tsakiyar watan afrilu jiragen ruwa dauke da tan dubu na kayan abinci masu gina jiki da suka nufi yankin an tilasta musu dawowa saboda matsalar rashin tsaro sai dai hukumomi ba su bayyana kowane irin rikici ne ya kawo tasgaro wajen ayyukan jin kan ba a gaida aisha shehu kabara wani rahoton hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta afirka ya ce kasar sierra leone ce ke dauke da kashi hamsin na adadin masu dauke da cutar kyandar biri ta mpox abinda ke kara ta'azzara barkewar cutar a nahiyar hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta afirka cdc ta ce an samu masu dauke da cutar 384 a mako guda abinda wato ke wakiltar kashi 50.7 a nahiyar afirka cutar da ake yada ta ta hanyar kusanci na haddasa kuraje masu zubar ruwa sannan na da illa ga ɗan adam inda a wasu lokutan ke haddasa jama'a rasa rayukansu hukumar lafiya ta duniya who ta ce cutar na bukatar a tinkare ta cikin gaggawa duba da yadda ake samun ƙaruwarta a sassa daban-daban labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international yau duniya ke cika shekara 80 da nasara kan sojojin nazi da ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu sai dai saɓanin yadda aka saba gudanar da wannan biki a wannan karan farrakar da ke tsakanin manyan ƙasashe ta sake fitowa fili ta yadda waɗanda ke goyon bayan rasha suka hallara a moscow yayin da turai ke nata bikin daban tare da makarrabanta azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto daidai lokacin da shugaba emmanuel macron na faransa ya jagoranci bikin girmamawa ga ɗimbin sojojin da suka rasa rayukansu a bakin daga yayin yakin duniyar na biyu da kuma murnar kawo ƙarshen sojojin na nazi shugabannin kasashen china shi jinping da lula da silva na brazil da kuma alexander lukashenko na belarus halara suka yi a birnin moscow bisa gayyatar shugaba vladimir putin a faransa da sauran galibin kasashen yammaci ranar takwas ga watan mayu ne ake gudanar da bikin na nasarar kawo karshen wannan yaƙi tun daga shekarar da tara aka faro wannan yakin da mamayar poland gabanin kawo karshen yakin a 1945 da misalin karfe biyu da mintuna ɗaya na daren ranar bakwai ga ga watan mayin ne babban kwamandan sojin Nazi a gabashin Faransa Duit hawa ya amince da miƙa wuya ko yake batun bai fita ga duniya ba sai ranar takwas ga wata saboda jinkirin da aka yi don sasantawa da tarayyar Soviet wadda ke ganin sarandar bata amfanar da ita ba lura da dimbin sojin ta da suka mutu wanda ya sanya jinkirta wannan sanya hannu kan yarjejeniyar har zuwa ranar takwas ga wata dalilin da ya sanya Rasha ke gudanar da bikin nata nasara a ranar tara ga wata sabanin sauran kasashen yammaci. mataimakin shugaban amurka jd vance a ranar alhamis ya ce kamata yi a dakatar da fantsamar rikici tsakanin india da pakistan amma ya ce ba abin da ya shafe su ba ne faɗin da ake tsakanin ƙasashen masu makaman nukiliya ya ce suna son a dakatar da wannan rikici cikin gaggawa amma ba su da iko da waɗannan ƙasashe jd vance ya ci gaba da cewa abin da kawai za su iya yi shine ƙara ƙaimi wurin ganin an dakatar da rikicin amma amurka ba za ta shiga yakin da bai shafe ta ba masu bibiyar lamura na ganin cewa kokarin da amurka ke yi dangane da kwantar da hankali ko kuma tsayar da yaƙi tsakanin rasha da ukraine da kuma yakin da isra'ila ke yi a gaza na cikin dalilan da ya sa ba ta son sanya hannu a rikicin na pakistan da india Kasashen arewacin Turai da kuma Birtaniya sun bayyana goyon bayan shawarar da Amurka ta bayar game da batun tsagaita wuta na kwanaki talatin ba tare da an ginda kowane irin sharaɗi ba a tsakanin Rasha da Ukraine. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai. Kasashen da suka hada da Denmark da Estonia sai Finland, Iceland da Latvia, Lithuania da Netherlands, Norway, Sweden da kuma Birtaniya sun cimma wannan matsaya su ne a taron kawancen tsaro da suka gudanar a birnin Oslo. Firaministan Norway Jonas Gasto wanda ya shaida hakan ga manema labarai a gefen taron ya ce wannan mataki na bukatar a sa ido tare da mutunta shi kafin a yi zaman tattaunawa kan manyan batutuwan da suka shafi zaman lafiya a nan gaba. Ya ce yayin wata liyafar cin abincin dare da suka gudanar a ranar Alhamis tare da shugabannin ƙasashen ƙawancen. sun tuntuɓi shugaba donald trump da takwaransa na ukraine volodymyr zelensky kan shawarwarin da amurka ta gabatar firaministan na norway ya kuma jaddada buƙatar ɗaukar nauyin wannan shiri na tsagaita wuta tare da cewa duk wanda ya gaza mutuntawa to kuwa ya kamata a sanya masa takunkumi mai tsauri tun watanni biyu da suka gabata ƙasar ukraine ta ce tana maraba da duk wani shiri da zai kawo ƙarshen wannan yaƙi a gaida shamsiya haruna Babban limamin ɗariƙar Katolika pop Leo na sha hudu ya ce yana fatan zaman safafa Roma zai taimaki cocin Katolika wurin kawo ƙarshen mawuyacin halin da duniya ke ciki. Papa Roma Leo wanda shine pop na farko ɗan asalin Amurka ya bayyana haka ne a taron da ya halatta na farko a babbar majami'ar mabiya ɗariƙar ta Katolika ta duniya. ya ce ubangiji ya zaɓe shi ya zama fafaroma kuma da taimakon shi zai jagoranci wato zai jagoranci mai kyau Isra'ila ta kaddamar da wasu gwamban hare-haren makamai ta sama zuwa kudancin Lebanon a ranar Alhamis a wani hari da yake zama mafi muni tun bayan karewar wa'adin tsagaita wuta tsakanin su da mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan iran dakarun isra'ila sun ce harin ya shafi manyan gine-ginen hezbollah sai dai babu wani martani daga kungiyar wadda ta ce ta janye dukkanin dakarunta daga yankin kudanci ma'aikatar lafiya ta lebanon ta ce akalla mutum ɗaya ne aka kashe yayin da takwas suka jikata yayin harin to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na radio france international To madalla yanzu kuma ga azima ta shigo da labarin wasanni barka da shigowa. To barka dai alamu na nuna yiwuwar ta kusa tabbata fa game da jita-jitar da ake ta cewa zafi alonso na baya labakusan ne zai mai gurbin Carlo Ancelotti wajen jan ragamar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kaka mai zuwa. Mm. Mai da alonso da kansa yau Juma'a ke sanar shirin rabuwa da ita wannan tawaga ta Jamus a karshen wannan kaka. Tun kafin yanzu dama shugaban kungiyar ta labakusan Susan ya yi wani gyara a kwantiragen Alonso wanda ba a taba ganin irin wannan gyara ba. Hmm. Gyaran da zai bayar da damar raba gari da shi wannan mai horarwa gabanin cikar wa'adin tafiyarsa. da yadda babu shi a ragin da farko watakila saboda wannan bukata aka samu fahimtar juna eh, eh lura da cewa ya sabunta ragin sa ne ba da jimawa ba kuma sai bukatar tafiyar nan ta zo mhm. don haka sai shi wannan shugaba ya gyara ragin nasa wato kalo ya tattara kayan shi a madrid zai tattara kayan sa ya koma brazil to an jima ana alakanta alonso da real madrid wanda ke matsayin tsohon club dinsa da ya taka wa leda ya kuma bayar da gagarumar gudunmawa idan masu sauraro na tuni mhm. tsakanin tsakanin shekarar 2009 zuwa 2014 zaba alonso mai shekaru 43 cikin jawabin da ya gabatar yayin taron manema labarai a wannan juma'a ya ce abin alfahari ne tsawon shekaru kusan uku da ya shafe yana bayar da gudunmawa a baya labakusan amma dai a kaka mai zuwa tabbas zai sauya sheka ko da yake bai faɗi ƙungiyar da zai koma ba haka ya koma ya bada gudunmawa a ƙungiyar shi da ta takawa leda ba hmm. to a nan ko kungiyoyin ingila biyu ne suka samu sukunin haskawa a wasan karshe na gasar cin kofin europa kenan da zai gudana a ranar 21 ga watan da muke na mayu wasan tsakanin tottenham da manchester united da zai gudana a filin wasa na st mims da ke spain kenan hmm. tare dai masana suka fara tsokaci game da wadda ka iya lashe wannan kofi tsakanin ita united da spurs kuma duk wadda ta yi nasara tsakanin waɗannan waɗannan ƙungiyoyin biyu kai tsaye za ta samar kanta gurbi ne a gasar cin kofin zakarun turai ta baɗi to wannan ne dai karo na goma sha ɗaya a tarihin ita wannan gasa ta europa kenan da ƙungiyoyi daga lig guda mm. ke haskawa a wasan ƙarshe a tare kenan wanda za ta yi nasara a tsakanin su wannan eh. haka yake to anan kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ce da kanta ke bayyana cewa tabbas fa za ta rabu da ɗan wasanta na na baya trend alexander arnold a ƙarshen wannan kaka to barka da sauka abdullahi isa da sharhin jaridu karibun la a gaishe kasan da kokari masu sauraron barka mu saki saduwa mu je a gurguje da wannan jarida ta Najeriya mm. wadda ake buga a kasar jaridar Daily Trust jarida ta mayar da hankali kan tuntuɓa daga kungiyar ah, da tijawa ta arewa wacce ta yi kira na ganin jama'a su ta tsantsa inda alkaluma ke bayyana cewa da wuya koko akwai alama za a iya fuskantar ambaliya mm. a wannan shekara ka san wasu sassan arewacin najeriya sun dan fara ganin alamun saukar damuna haka haka to taron da na waɗannan in ce na wannan kungiya da aka san da kungiyar tuntuba ta arewa ke na acf ya mayar da martani ne kan hasashen da hukumar kula da yanayi ta najeriya ta yi na baya bayan nan cewa kusan mutane dubu ɗaya da tara a faɗin ƙananan hukumi 176 ne hmm. a cikin jihohi a kusan talatin ciki har da sha shida da ke arewa za su iya fuskantar wannan matsala hmm. to kuma kaga za a iya cewa idan wato mutane za su iya fara daukan matakai domin sosai to kuma haka wani kira ne ko in ce kira ne gwamnati na ganin dole gwamnati ta mayar da hankali mm. domin daukar matakan gaugawa mutane su dauki matakai na gyara magudanar ruwa haka to baya ga wannan jaridar sai jaridar citizen da ke tanzania wannan jaridar ta rawaito cewa sabon paparoma ya jagoranci karo na farko ado iya fadar fatikan din nan a yau din nan mm. inda aka samu halartar mabiya 100 katolika da dama paparoma leon na sha hudu wanda shine na 200 biyu da 67 na ci gaba da samun sakonni kamar yadda wannan jarida ta citizen da ke tanzania ta rawaito daga mabiya ɗarikar katolikan a faɗin duniya kuma ɗaya daga cikin ma shugabannin wannan ɗarika ta orthodox a ƙasar rasha kirill kenan ya isa masa da sako na taya shi birna sai jaridar lupeyi da ke ƙasar chadi jaridar ta bankaɗo cewa kotu ta zartar da hukuncin ɗauri na shekaru biyar ga tsohon minista kuma tsohon shugaban fadar shugaban ƙasar idris yunus boy ina ji a cikin labaran nan mun ɗauko labarin kafin kotu ta zata da wannan hukunci kaga har an yi ma hukuncin kenan yanzu ta tabbata shekaru biyar aka yanke masa sabanin abin da aka nema na shekaru goma kenan sai sai jaridar uh, Togo First da ke kasar ta Togo wacce ta bayyana cewa kasar ta Togo ta bi sahun wasu kasashen Afirka inda ta rungumi tsarin samar da hasken wutar lantarki ta hanyar amfani da zafin rana hmm. tsarin kuma na kasar ta Togo ya samu goyon baya daga bankin raya kasashen Afirka wata kan tsarin da ya amfani da hasken rana wurin samar da lantarki na ci gaba da karkuwa a akwai Najeriya akwai wasu kasashe da dama da gaske to muna godiya sosai Abdullahi Isa madalla Karuwar kungiyoyin tsaro masu zaman kansa a Najeriya na haifar da matsaloli sakamakon yadda wasu daga cikinsu ke wuce gona da iri wajen sauke nauyin da ke kansu. Rahotanni da dama na nuna yadda wasu daga cikin jami'an waɗannan kungiyoyi ke cin zarafin jama'a Ahmad Alhassan ya duba mana wannan lamari a Yola ga kuma rahotonsa. da yawa daga waɗannan ƙungiyoyi na tsaro sun taka rawar gani wajen tun tunkuɗe masu tada zaune tsaye kafin daga bisani mai dokan bacci ya bige da gyangyaɗi muhammad masumi ya shaida mana yadda ta kaya tsakaninsa da ƙungiyar tsoffin dakarun soji wato nigerian legion shi ne sai suka sami wangon suka ce ko ba da dubu uku ko wani dai wanda zai zo ba da dubu uku sai a sake ni ina ce musu to ni ya riga allah ban da hanyar dubu uku sai suka ce to ajiyewa na na je na samu kuɗi sai zan karba na ce kai ni bari yin ajiyewa na ba wayana ba karamin mai tsada ba ne shine sai suka ce to yanzu ya za ya samu kuɗi na ce musu ni kan in za su yi haƙuri zuwa gobe da yamma zan iya ba su ne ne suka kama ka bayan sanda wani ne Nigeria Legion. Muhammad Abdullahi ya ce ko baya ga karban kuɗin beli wajen 'yan uwansa sai da aka hantsuna masa lafiyar jikinsa gashi kuma an tsare shi na tsawon lokaci ba tare da abinci ba. na taɓa shiga hannun fulako a malkwai sun kama ni kwana na hudu suna gana mini azaba kuma sai da yan uwana suka zo suka yi beli na kafin nan suka fitar da ni na farko da suka kama min sun min bulalu sosai ba abinci ma haka muke ruwa suke bamu nan ma da suke bamu ruwa nan ma sai mun yi magana kafin nan suke taimaka man da ruwa ko sallah ba sa bari mu ma su yi ko fita waje ma ba ma yi muka ta har kwana hudu wasu kan ma sun fi kwana hudu a wurin nina na fila ne ma to sai dai a cewar barista sunday wigira bar ta waɗannan kungiyoyin tsaro hatta 'yan sanda na gwamnati da sojoji ba su da goyon bayan doka wajen gudanar da wannan aika-aika. A doka ba ta amincewa ko hukuma ce ma da kanta ba, wato hukumar 'yan sanda su lakaɗa wa mutum duka ko da mai laifinsa. Akwai hanyoyi na bincike ba tare da sai an lakaɗa wa mutum duka ko kuma a ci zarafin shi ba. Ko me yasa ƙungiyoyin ke wuce makaɗi da rawa wajen gudanar da aikinsu? navy warrant officer linus james mai ritaya shugaba ne na kungiyar tsoffin dakarun soji wato nigerian legion da ke adamawa oh, bari na mayar da kai hayin gada mun je wajen ina tunanin watanni uku da suka wuce mun kore mutum biyu mun samu masu bata mana aiki kuma mun mika su ga hukumar 'yan sanda sun kwato mana inifom namu saboda haka muna hukunta duk wani memban mu da muka samu da laifi idan abu ya kama na zuwa gidan kaso ne muna tura ka kai tsaye ba za mu amince da haka ba. Duk da cewar har yanzu kungiyoyin tsaro na ci gaba da take dokokin da suka kirkiro su, baristan ya ce mutane na da damar neman hakkinsu muddin aka yi musu irin wannan hukunci. Idan har aka ci zarafin mutum akan bincike ko da yana da laifi shi kuma yana da dama da zai kai kara ya nema makansa haki. Akwai ɗanyen aiki kan masu rajin kare hakkin jama'a da kuma hukumomi na gaggauta yin sauye-sauye ciki har da kafa sharuɗan lasisi masu tsauri tare da sanya ido kan kamfanonin tsaron masu zaman kansu da kuma wayarwa jama'a kai game da hakkokinsu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. rahotannin bankin duniya da ke cewa kashi saba'in da biyar na mazauna yankunan karkara a najeriya na fama da tsananin fatara na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a to ko me ya haddasa wannan koma baya bashir ibrahim idris ya tambayi masanin tattalin arziki dr kasim garba kurfi kuma ga yadda zantawarsu ta gudana To, Dr. Kasim Kurfi, a matsayinka na masanin tattalin arziki, ko me kawo Najeriya fadawa cikin irin wannan yanayi? To, mu dai hmm. a fannin tattalin arziki bai ban mamaki ba na farko karar darajar naira ta ƙara jefa mutane da yawa cikin talauci na biyu ita kanta gwamnati matakan da ta ɗauka za a ci ba su wadatar ba misali an ce duk ƙaramin albashi da za a ba ma'aikaci shine naira dubu saba'in a lissahin duniya kahin kai ta daga talauci akalla duk rana a ce ka mallaki dala biyu dala biyu yanzu in ka ɗauke ta a cikin kwana talatin ana magana dala sittin dala sittin yanzu idan ka ɗauki kowace dala ɗaya a kan naira dubu ɗaya da ɗari shida tana magana naira dubu tisin to idan gwamnati abin da za ta biya ka bai hidda kai ba daga talauci to tabbas ka tabbatar da cewa waɗanda za su zama talauta za su karu kaga dai duk wanda ke ɗauka karamin albashin gwamnati yana cikin matalauci banda dimbin mutanen da ma ba su ɗauka albashin. rahoton na majalisar ɗinkin duniya ce adadin matalauta a yankin arewa kawai ya zarce kashi 46 da rabi na jama'ar yankin yayin da a kudu kuma yake kashi 13 da rabi me kawo haka to abubuwa biyu na farko gwamnatocinmu na arewa sun kasa gane menene matsalar mu yanzu idan ka ɗauki duk jihohi kamar bauchi kamar sokoto kamar katsina kamar kano da kamantansu. in ka ga ɗimbin kuɗin da ake kashewa gina gadoji cikin gari za ka san cewa ba mu san ciwon kanmu ba na farko ba ma mota hawan wanda zai sai mota babu kuɗin man wanda ke da mota bai da kuɗin mai to dan Allah matsalar mu shine gada ai ba matsalar mu bace gada hmm. abin da ya kamata su gane a faɗaɗa ƙoramu mutum da Allah ya albarkace mu da ƙoramu a je a daddaɗe su a samu ruwa wata takwas muke na muna zama rani in ka daɗa wannan ruwan ya ishi mutane noman rani su samu abun yi su samu wadata kuma za a kawo abinci na a samu abun da za a ci abun da za a saida dabbobi za su samu abun da za su kiwo mun kasa yin wannan na biyu ilimi duk inda talauci yake akwai irshin ilimi. To kamar yadda muka faɗa ba baya Dr. Kulfi wannan rahoto na Bankin Duniya ya bayyana cewa nan da shekaru biyar masu zuwa za a sake samun 'yan Najeriya da dama da za su daɗa talaucewa me ya kamata a yi a zahiri wajen ganin cewa wannan rahoto bai tabbata ba to a zahiri mm. abubuwa biyu ya kamata yi ita gwamnatin tarayya ya kamata ta sama gwamnatin jihohi eh, saiti ya za ta sa saiti ta hiddo matakai da ya kamata na ɗaukaka ilimi da tsaro kuma gwamnatin tarayya ta ware maƙudan kuɗi duk gwamnatin jihar da ta ɗauko wannan mataki za mu taimaka mata yanzu misali ka ɗauki tsaro me ake kullum sai sun je sun yi banna sai ka je an bi su an ce an samo shanu kaza dan Allah dan mi ba za a yi maganin wannan abun ba to gwamnati inda gaske take ai ba ka barin mutum sai ya zo gidanka mm. tashi kake ka iske shi dan Allah dan annabi a ce wai waɗanda suke kama mutane wai suna da ikon sai jirgi wannan mara matuki ya zagaya a kawo masu labari amma gwamnati ba za ta sai jirgi wannan mara matuki ba sai kuma bi daji daji duk an san dajin nan ba aljanai bane ba an san wuraren su katsina ta kai hari sokoto ta kai hari zamfara ta kai hari wallahi za a yi musu kurmusu dr kurfi muna godiya sosai to To gabaki daya labaran kenan a wannan yammaci sai dai kafin salama bar mu je garshen muhimman kanun su. Duk da biyan bashi da Najeriya ta yi ga asusun bada lamuni na IMF har yanzu bankin na bin ta makudan kuɗi. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu akan yarjejeniyar tsaro da ƙasar Iran. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce kananan yara sama da dubu sittin na fama da cutar yunwa a Sudan ta kudu yayin da rikici ya hana kaiwa gare su. yau duniya ke cika shekara 80 da nasara kan sojojin nazi Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. kasance da arafa hausa a ko da yaushe don sauraron ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa da la da fatan za a ci gaba da bibiyar sashen Hausa na Radio France International.